buɗe abin da ya gabata. Sarki Manassa na Yahuza ba shi da damuwa game da Allah, amma ya mai da hankali ga bautar gumaka, ya inganta bautar gumaka har zuwa ga ɗaɗɗa yana yin hadaya da ‘ya'ya ga gumaka, hadaya ta mutane, ya kuma tallafa wasu munanan halaye kamar mayu, sihiri da nasiyar rubuta game da sarkin Manassa. Ya kuma gida masujadai domin duk rundunar sama a farfajiyar nan biyu na cikin haikalin Ubangiji, ya kuma sa ‘ya'yansa maza su yi ta miƙa wuta a cikin ƙwarin don hinnan. Ya yi sihiri da sihiri da tsafe-tsafe, ya kuma nemi masu duba da masu sihiri, ya aikata mugunta ƙwarai a gaban Ubangiji, ya tsokana fushinsa, ya kafa gunki wanda ya yi a cikin haikalin Allah, wanda Allah ya yi wa Dawuda da ɗansa Sulemanu. A cikin wannan gidan da urshalima waɗanda na zaɓa daga cikin ƙabilan nan duka na sa suna na har abada ba kuma zan iya kawar da ƙafar isra'ila daga ƙasar da na ba kakanninku ba sai dai idan sun lura za su kiyaye duk abin da na umarce su bisa ga doka da farillai farillai ta hannun musa don haka ne manassa ya yaudari yahuza da mazaunan urshalima su aikata mugunta fiye da abin da al'umma da ubangiji ya hallaka a gaban jama'ar isra'ila tarihi 33.59 allah ya hori sarkin manassa saboda muguntar da ya yi masu ba da labari sun kama shi suka kai shi babila a zaman farsuna na yaƙi ko yaya daga baya sarki ya tuba Allah ko ya gafarta masa zunubansa an ba da labarin. Lokacin da yake cikin wahala ya roƙi Ubangiji Allah ya ƙasƙantar da kansa sosai a gaban Allah na kakanninsa. Tarihi 33.12 Allah ya komar da manassa kuma ya ba shi wata dama ta yin lalata. Darasi Allah zai gafarta mana zunubanmu idan muka tuba daga gare su. Babu wani zunubi da ya girma da zai gafarta masa. da zarar mun nuna tawa'ilu na gaskiya da duba ta gaskiya zai gafarta mana a halin yanzu mahalicci yana so mu samu ci gaba tabbatacce bayan tuba yana son mu rarrabu da tsofaffin hanyoyinmu yana son mu yi aiki a hanyar da ta dace da mulkinsa nasiya nana ta cewa saboda haka idan kowa ya kasance cikin kiristi sabon halitta ne tsofaffin abubuwa sun shuɗe gashi kowane abubuwa ne sabo koranti yawa biyar ɗigo sha bakwai addu'a ya ƙaunataccen yesu kiristi kun yi aiki da ya isa domin ceton raina kun ba da ranku ya mutu saboda zunubaina a kan gicciye na tuba daga zunubaina a yau na furta su na yashe su na karɓe ka Yesu Kiristi a matsayin Ubangiji na mai cetona. Daga yanzu na yanke shawarar fara aiki da kai, kuma na ba da tsohuwar rayuwata rayuwata gaba ɗaya ta kasance gare ku daga yau har abada amin